الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم خبير <clears throat> نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم <clears throat> ورحمة الله وبركاته yau na batan dai wata ya kama ɗaya ga wata ko kuma talatin kenan talatin ko ga watan farko watan al-muharram hijira 1438 daidai da 31 ga watan goma 2016 miladiya muna karatun littafin ahkamul jana'izi wa bid'uha na shekul allama muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah shafi na nuna da 23 to muna magana ne dangane da <clears throat> abin da ya shafi rikar masala wato rikar kadari ya zama idi inda malam ya koro bayanai masu yawan gaske wanda ke nuna cewa hakan bai halatta ba bayan ya koro bayani da irin hadisan da suka yi bayani a baya da maganganun shekul islam ibn inda ya ce wa jimla ko مصر عند قبر نفيسة وغيرها وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال إنه قبر علي رضي الله تعالى عنه وقبر الحسين وحزيفة بن اليمان و و و وما يفعل عند قبر أبي يزيد البستاني إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها malam ya ce waɗannan bayanai da aka faɗa dangane da yin shishigi a cikin kaburburan bayan Allah da yin addu'a a wajen da mai da su iri ba daidai ba ne ya ce na daga cikin irin ayyukan da za su shiga cikin wannan tsari irin abin da ake a misra shine waye da fi haza ma yuf'alu bi misra abin da ake a kasar masar a gindin wani kabari da ake kira wai kabarin saida nafisa a misra kabarin saida nafisa wai ɗaya ce daga cikin jikokin sayidina ali wato yar husaini ce sai da nafisa ita ma wai kabarinta ne ana ziyartar shi ana yi masa addu'o'i a gurin wannan duka mala ya ce ba daidai ba ne da irin abin da ake a iraki iraki a gindin kabarin da ake cewa wai kabarin sayidina ali ne alabi يقال innahu قبر علي رضي الله عنه توا قبر سيدنا علي ko kabarin huzaifa ibn yaman dai wasu kabubura ma da ce wa wa wa akwai kabubura da dama to kaga daidai inda aka je dai aka dawo magana dai ana cewa akwai kabarin bayan allah ne to ko da hakan ne kabarin bayan allah ne ko kabarin annabawa ne ko kabarin na manya-manyan sahabbai ne abin da ba a so a gurin shi ne abin da shari'a ba ta yi da shi ba kada a aikata abin da shari'a ba ta yi da shi ba abin da shi annabin ya hana in ya ce la tattakhidu kabari idan kar ku mai da kabari na ya zama idi wurin da za a rika cincirin da ana kai ziyara ana addu'o'i a gurin da sauransu da wani kabari na wani bawan Allah shi ma Abu Yazid al-Bustami Abu Yazid al-Bustami na'am ɗaya ne daga cikin manyan bayan Allah amma ba daidai ba ne abubuwan da ake yi a gindin kabari ko shi ne ko ba shi ba ne ana dai cewa wai kabarin sani abu yazid al-bistami ila kuburin kasira izuwa dai ga kabubura nan da dama aksara biladin islam fi aksara biladin islam a mafi yawancin garuruwan musulmi sai kaga irin wa'ina sai kaga irin wa'ina kabarin waliwa ne kabarin waliwa ne kabarin waliwa ne duk kasa sai ka samu irin wa'ina a garuruwan musulunci la yumkin hasaruha ba za a iya kidaya su ba ƙala ya ci gaba da cewa wa tiyadu kasadi hadhihi al-qubur fi waqtin muayyan wal istima' al-am indaha fi waqtin muayyan واتخاذها عيدا كما تقدم ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك خلافا ولا يغتر بكسرة العادات الفاسدة فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كائن في هذه الأمة واعتياد كسر هذه القبور تصاب وادعك da كل ana nufar irin waɗannan kabuburra sabon da aka yi ana yi duk shekara duk wata ko duk lokaci kaza ko duk sati mutane sun saba suna yin sinifi irin waɗannan kabuburra na manyan bayan allah kuma fi yi wa mu'ayyan a wani keɓantaccen lokaci kama wato mala ya ce wal istima'il am da yadda jama'a gaba ɗaya za a haɗu inda ha a gurin kabarin fi wakatin mu'ayyan a wani lokaci na musamman cewa ran kaza kuma ga watan kaza ba a haɗu yaushe ne da je ayyau saura kwana kaza sai mala ya ce huwa ittikhadu ha'ida a wannan shine an rike su idi din kenan abinda annabi ya hana kenan maka ce ga wani kabari ana ko na waye mannan makabarta ce eh kenan musulmai ne a gurin eh khalas kenan sai ka kanka kai mata ziyara in kana da sha'awa ba ruwanka da ai su wani ne su wali wani ne su sahabbai wani ne a gurin ko da yaushe kake so ka je kabari za ka iya zuwa dan ka tuna lahira dan ka yi musu addu'a don suna da bukatar ka amma don kasantuwar ko wani wali da aka binne a wurin ko wani bawan Allah ko wani salihi shine zai samu ware wata rana muna ziyarta ba don tuna Allah ba ba don zuciyar mu ta kare ba ba don zuciyar mu ta bushe mun zama marasa kirki muna so mu je mu don mu tuna Allah mu dawo mu karaya mu ci gaba da ibada ba sai mu mai da abun biki biki abu a haɗu a yi taro a tafi a yi wasu addu'o'i wanda shari'a ba ta san da su ba kila a roƙi na kabarin ma wani shi ne kenan an mai da kabari ya zama idi abinda annabi ya hana kuma kenan ya ce allah kar ka sanya kabari na lata ta ji alkabari wasanin yi ubadu min ba'adi da ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida la taj'alu kabari ida kar ku mai da kabari na ya zama idi kuma ya ce Allah karka sa kabari na ya zama wafanan gunki ko gurin bautar da za a rika bauta masa a bayana sai ce fushin Allah ya hatsananta akan mutanen da suka mai da kabari na annabawansu gurin ainihin ibada ittakhazu biya anbiya'ihim annabi ke cewa annabawansu masajida to kai dan me ka mai da kabarin masalahai ba ma annabawa ba ya zama gurin ibada me ya alakar ibada da kabari babu wanda ake so wannan bayan allah da ya mutu kai ma yi kokari ka zama shi yi kokari ka kwaikwaye shi yi kokari ka ka ka ba irin gwadaban da ya bi dan an ce karka je kabarin wani ka yi kaza ba wai an rena mutumin da yake ciki bane ko an ce ba mutumin ba bane ba haka aka ce a wali ne salihi ne annabi ne sahabi ne to amma ai kai ba za ka yi addini wasu abin da aka ce ka yi kuma ba rokansa aka ce kai ba sau da haka menene alamar kana son sa shine ka yi koyi da shi ka yada fatoyinsa ka yada maganganunsa ka yada tarihinsa wayanda suke da rai su koyi da shi wannan shine kana son sa sanadin da aka ambace shi a masa addu'a sai Allah ya gafarta mishi kabarin imamu maliku kenan kabarin shafi'i kenan kabarin malam wani kenan shi kenan alakar ka da kabari in ko ziyara za ka kai to ai burra ne ga sunan jingen da aka ce ka je ka tuna kabari ka tuna lahira kuma ka roƙa musu Allah tabaraka ta ta'ala wannan shari'a ta yadda annabi yana ziyartar kabari sahabai suna ziyartar kabari suna daga guraren ma da malamai suke so a ziyarta domin in zuciya ta bushe tana karaya ka duk mai imani in ya je ga mutane a kwance ba magana wai ya roke su ake ba a magana shi ma ya zama mutum mai kirki kawai tumala ya ce yin waɗannan abubuwa a makabartu a wasu ranaku na musamman ko wata makabarta ta musamman kuma a yi wani taro a ce wannan shine an mai da ita idan ɗin kama ta kaddama kamar da ya gabata a baya wala alamu khilafa ni ban san wala alamu bainal musulmi na ahlul ilmi fi dalika khilafa ban san ko wani saɓani ba akan haka tsakanin al'ummar musulmi malamai ba wanda ya ce hakan ya halatta in dai malami ne na musulunci sai dai in ba malami bane na musulunci wani ne yake da wata sa rai a zuciyar shi da wani ta'assubanci da ya gina a kai yake so lalle sai ya sama wa addininsa gindin zama a musulunci to yan sai ya kawo amma ana maganar malaman musulunci su imamu maliku su shafi'i su imamu ahmad da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa to babu wanda ya saba ni akan wala ya gatarru bi kasaratul adati alfasida kada mutum ya rudu da yawan irin al'adodi marasa kyau waɗanda suka yaɗu a duniyar musulmi don kaga ana yin shi kenan sai ka ɗauka wai shi ne daidai ha ba yi wani wannan ba shi ke nuna shi ne daidai ba fa'in inna haɗa nuna tashabu tashabbu bi ahli domin wani yana daga cikin kwaikwayo na yahudu da nasara su ne ahalul kitabai ne al-yahudu nasara duk abin da kaga galibin musulmi yau suna yi wallahi in ka bibiya a addinin yahudu da nasara aka kirkiro shi addinin yahudu da nasara su suka fara yi inda za ka bi addinin manzon allah ka bi diddiginsa sai ga bai san shi addininsa ba kuma mun sha yin bayani a irin wannan majalisi ne albarka cewa lalle annabi dama ya ba da labari hakan za ta faru to kai kuma idan allah ya azurta ka da ilimi da tambayar malamai da bin kwakwafi da bin diddigi ya annabi ya rayu to sai a wayi gari a rika ganin kai ne ma baka san abin da kake ba saboda ka ce za ka tsaya a iya abin da annabi ya ce a tsaya a gani allazi akhbarana annabi sallallahu alaihi annahu ka'in ka'in fi hadhihi al-umma wanda annabi ya ba labari da zai faru a cikin wannan al'umma zai faru wallahi kuma sai ya faru annabi ya je yakin fatahu makka a shekara ta takwas bayan hijira a cikin watan ramadan yana da kwana ashirin ya ci garin maka da yaƙi ya tafi da mutum dubu goma tun daga madina ya taho sahabbai mutum dubu goma bayan an ci maka da yaƙi aka samu mutum dubu biyu suka musulunta waɗansu kuma ba su musuluntan ba ma amma sun yadda irin su safuwanu bin umayya za su ba annabi a lokacin su taimake shi saboda annabi ya riga ya ci gari a lokacin da akwai sababbin tuba yau suka musulunta a ranar da annabi ya fata ka suka musulunta kaga ba za su fahimci musulunci da kyau ba yanzu suka musulunta da haka kaga mutum ya shigo addinin musulunci ya wani kuskure babu yadda za ka yi da shi sai dai a nuna mishi a ce a ba haka ake yi ba tunda dole ba zai iya barin komai da komai rana ɗaya ba akwai bakayal jahiliya a tare da shi sauran gidan jiya a tare da shi sai a hankali mutum ne kirista ne ya musulunta an sa ka gan shi da kurasa wuyansa washe gari ya yi ado da kurasa wuyansa sai ka ce a kenan wannan a wannan ai yana da kyau sai ka ce a wannan addinin ka na da kenan amma a musulunci wannan ba kyau to ba za ka ce ka kafirta ba ai ka yi ridda ba tunda dama can bai sani ba kai ne wanda ka rayu a garin musulmi ba al'adar ka bace in muka ganka da cross to yanzu kai ne za mu yi shakkun musuluncin ka sai a ce ka yi ba ka da wani uzuri la ta atazuru kada kafartum ba da ku ba excuse din da zaka kawo da shi wallahi sai a ce ka yi me yasa ka sa cross a wuyanka baka sani bane baka taba jin wa'azi bane amma wancan bai sani ba dole ka ba shi uzuri ko ya yi tuntuɓe ya ce jesus sai ka ba shi uzuri ya ce a a musulunci ba jesus ake cewa saboda mai bai sani ba ko an tashi da azumi ka gan shi ya fito kawai yana kwalɓar shayinsa da safe to kai baka san ana azumi ba ne a to an yi jiya na musulunta menene azumi kuma kaga wannan duk za ka ba shi uzuri to a lokacin da annabi ya taho sai ya ji labari yana shirin zai koma madina sai ya ji labarin mutanen wata kabila mai da ake kira fakif da hawazin fakif da hawazin sun shirya wai za su zo su yaƙi annabi suka ce mutumin nan tun da ya ci garinsu da yakin mahaifarsa domin zan ba shi da mata manufa kuma sai gurin mu zai nufa kafin ya bai mana mu bari mu cin mishi ka ji wauta mutumin da ya ci garin su din da yaƙi kasar maka a lokacin ai ba kalmar kasa ba ce ko kuma yan kananan kabilu ku ce za ku zo ku yaƙe shi sai annabi ya ce to mu je mu mu same su kafin su zo da mutum dubu goma sha biyu ana cikin tafiya sai ga wata bishiyar magarya. ana ce mata zatu an waɗi sunanta zatu an waɗi mai bada da labari shine abu waƙidin laifi shi yana daga cikin sababbin tuban da suka musulunta a lokacin ya ce famarar na bi sidra muka zo mu wuce ta gindin wata bishiya yuqalu laha zatu waɗi sunanta zata an waɗi sai ce dama mushirikai sun kasance tun kafin mu musulunta ya nuto na biha asali hatahu in za su je yaƙi sai sun je sun ɗora makamansu da takubansu a kan wannan bishiya in aka ɗora a kan wannan bishiya to tana suna neman albarkar ta kenan duk makamin da aka ɗora shi a kan wannan bishiya to sai ya shawo jinin maki sai muka zo wucewa ta gindinta sai muka ce ya rasulallah ij'al lana zata anwatin kama lahum zata anwati mu ma ka sanya mana zata anwati kama lahum zata anwati mu ma ka sanya mana wata bishiya da za mu rika neman albarkarta kamar yadda wa'annan mushrikai suke da zata anwati sai manzo Allah ce Allahu akbar kabbar farko da ya fara ya ce Allahu akbar qultum والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون والذي نفس محمد بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة وشبرا بشبرا وذراعا بالذراع حتى لو دخلوا جهر دب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن قال فمن annabi ya kabbara ya ce Allahu Akbar na rantse da Allah wanda rayuwa ta ke hannunsa kun faɗi exactly irin abinda da Isra'ila Yahudu ke suka gaya wa annabi Musa suka ce da shi ija'allana ilahan كما لهم آلهة نيبم بنت كما قم بدا اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات سكما سنت اجعل لنا إلها كما لهم آلهة النبي موسى إنكم قوم تجهلون النبي موسى يقول يا وتي يتردد كافرين سنا بوتا وأم ملكي إجلا أم ملكي ووتا da rashin hankali irin ta banu isra'ila sai suka ce ya musa ija allah na ilahin kama lahum alaiha da allah mu maka dan ajiye mana wani karamin allah mu rika bauta mishi kamar yadda suke da irin wannan karamin allah dan maraki dan allah musa mai zai wato bayan allah da na zo muku da shi wanda nake cewa ku bauta mishi kuma in ajiye muku wani allah na musamman kamar yadda suke da wani allah ku ce wannan wautar ta ku ta yawa qala innakum qawmun tajhalun kaga yahuda sun faɗi wannan ga annabi musa to ga musulmi ma sun gaya wa annabi exactly kwatankwacin irin wannan magana ko ba haka bane shi ne kabbara da annabi ya yi abin da ya sa annabi ya kabbara ya ce na rantse da wanda raina ke hannunsa sai kun bi unna bayan ya rantse sai kawo lamun kasan kuma ya kawo nuna taukidi wallahi tabbas dahir kaga tunda manzo Allah ya faɗa la mahala sai abin ya faru ce wallahi sai kun fi hanyar gwadaban waɗanda suka zo gabaninku in annabi ya ce waɗanda suka zo gabaninku to wa yake nufi sun sahabbai sun san yahudu da nasara yake nufi ko labari yake baruwa ya ce kana fi man kana kablakon cikin waɗanda suka zo gabanin ku an samu wani mutum ya kaza ya kaza to sun san wa yake nufi ma'ana a cikin mutanen da yahudu da nasara waɗanda suka yi da'awar taura da linzila ya ce to sai kun ba hanyar su sai mun zala ya nuna maka ma wajen wa abu ne mai sauki sai ya ce shibran bi shibrin hadwal kubba bil kubba wa shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'an ya ce yadda ka san tsinken tsire tsinken tsire idan mai tsire ya zo cike su yana gwada su ba ka gaba wanda ya fi wani tsayi ko ko kuma kibiya a cikin gidan tafi na tiha ita ce kuzza ta bil in ka cike ta za ka ga tsayin su daidai kana daidaita wa'annan tsinken tsire ko na karfe ko na abin nan idan aka cike su kana ganin kansa ɗaya ce to haka za ku rika kunnan doki da yahudu da nasara kuna tafiya kunnan doki annabi ce shibran bi shibran dani da dani wa zira'an bi ziraa zira'i da zira'i ma'ana kai haka da hannunka ba hannun da yafi wani tsayi ba za ka ce hannunka haka yake da ya faɗa tsayi ba haka suke to haka za ku rika tafiya kunnan doki duk abin da suka yi sai kun yi inda suka ɗaga kafa sai kun taka annabi ya ce ko da za su shiga ramin damu lau dakalu jibra dabbin la da muku kuma sai kun shiga wata ruwaya sahihiya da albani ya inganta ta annabi ya ce da ɗayansu zai zo ya yi zina da uwashi wallahi sai musulmi sun yi kokarin koyi da su sai ai wayewa ne ci gaba ne wani ya yi zina da uwashi sai wani ya yi kokari ya ce shi ma bari ya bara sahabai suka ce al yahudi wa nasara ya rasulullah wai kada nufin yahudi da nasara kala famar kace to wa nake nufi mana yau kun sa dan ba kenan na fari na so min tabin koyi da su kun sa dan ba kun fadi irin abin da yahudi da nasara suka gaya wa annabi musa yau gashi an gaya mu to amma annabi bai ce bai ce kun yi ridda ba annabi bai ce kun yi ridda ba annabi bai ce kun kafirta ba me yasa ya san tubabbu ne ba sani ba amma inda wanda ya sani ne sai a ce lalle kana da matsala to idan ka kalli wannan magana ta mu'ujizar annabi sallallahu alaihi wasallam ka kalli duniya a yau dan girman Allah ka yanke wa kanka hukunci ko kai ba malami ba ne ko kai baka yawon duniya wallahi tallahi da za ka ɗauko rayuwar musulmi a yau ka auna ta da gwadaban da annabi ya rayu a kai da rayuwar manzan Allah ya karantar sai ka ga galibin rayuwar mu yahudanci ce galibin aƙidar mu yahudanci ne galibin bukukuwan mu galibin tunanin mu duk abin da muka rayu a kai yau yahudanci ne yake tafi da mu ba rayuwar manzan Allah muke bi ba ba rayuwar na Abubakar da Umar muke bi ba tun daga aƙida fa mu'amala tattalin arziki rayuwa demokuraɗiyya duk abin da muka ɗauko yau duniya da su take koyi sun zo sun ɗora mu akan azaba azaba akwai azaba da ta wuce je wata mata ta waya wai tana tana tana mai dugore wasu 'yan mata ne da ita malam guda biyar manya-manya kowace za ka ce mata baba ta amsa wai an sama musu admission ne an tafi a kai su makaranta billahi ladi yan mata nan ba sa son karatun aure suke so amma azaba ta sa tun da yahudanci ya sa sai an yi karatu ne za a samu aiki kaga sun sha wahala sun azabtar da 'ya'yanmu sun azabtar da al'ummarmu ba za ka taba samun aiki ba sai ka samu takarda ko sai ka yi aikin tun da yahudanci ne ya kawo tsarin duk iliminka duk ƙoƙarinka duk iyawarka kuma ana so matan su yi aiki kowace in gaya maka wallahi ta haura shekara 25 an ce sai sun kawo masters digiri sun gajin sun gajin samun admission ɗin mata ce malam a taya ma addu'a yi bala'i na ce a bala'i yanzu aka fara <laughs> wallahi wai sai a maiduguri aka samu ka ce to Allah ya kiyaye dan girman Allah wannan musifa da muka jefa kanmu ciki yahuda suka jefa ma akwai bala'in da ya fi wannan abu bala'in da ya fi wannan saboda me an nuna mana bala'in kawai in baka samu aikin gwamnati ba ka shiga uku ka lalace in kai baka yi karatun boko ba ka shiga uku ka lalace duk sana'o'inmu na gargajiya mun watsar da su abinda wallahi tallahi a da ma'aikacin gwamnati ma wallahi dariya ake mishi da wallahi dariya ake mishi da ɓoye kansa ma yake shi na wai sai wata yake samun kuɗi sai ƙarshen wata ai al'ummar musulmi tun da muka bar Allah babu bala'in da za mu gani ba to yanzu ka gama karatu ma ina aikin how many graduates ga nan they are uncountable wallahi ana neman aikin ma an rasa sannan ka shiga makarantar irin kudin da zaka riga kashewa ma admission din da wane ne da menene ya ishe ka sai ga kafin ka zo ka mai da kudin naka ma aiki ya ce wallahi abin da suka ba naira dubu ɗari ɗari wai ana so a samu musu titin wannan rashawa ce dubu ɗari ɗari wallahi ji yake biyar suka sun tattara dubu ɗari ɗari sun kai wani director zai samu musu ofa ta titin a firamare dubu ɗari ɗari ana wannan balai da kyar suka hada kudin wani ma sai da sai da filin shi yana neman aiki dan Allah wata irin rayuwa ce wannan sai da haka irin wannan rayuwa ce annabi yake faɗa sai mun bi su sai da kafa ga demokuraɗiyyar kuma da muka ɗauko kan namu ta kasa samun mafita abubuwa da dama bukukuwa sai nasu shiga sai tasu dinki sai nasu aski sai nasu komai nasu sadaka in ka ce ba za ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu ya kai ne dan kare fa yanzu wata rpm wata fi ka gata a garin nan kai in ta ganka ustazu ustazu ma ya mata sai ta kai ka gara mata daure kan bai sa ta fi ka mutunci ta fi ka kima ta fi ka daraja su ne ake bi ake kallo in ta zo wucewa ana bin su da kallo tana so ta shafi yaro ma ya ji daɗi sai ka ce wata waliyya amma limamin kanan sai ya wuce ba san ya wuce ba to wannan dai shine tsabar yahudanci da aka jefa mana a rayuwa ba annabi ya faɗi dama abin sai ya kasance fi hadhihi al-umma a cikin wannan al'umma وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء فضل الدعاء عندها asalin abin da ya janyo irin wannan tunani ma ya zo kake tunanin sai ka je gindin kabari za ka yi kaza za ka yi kaza tunanin da ya shigo wa musulmi na cewa akwai wata addu'a ko addu'a tana da falala a cikin kabari wani hadisi da ya taɓa faɗin haka ba hadisi ba haya da ta ce ka je gindin kabari addu'a ta fi daraja a gurin babu amma wannan tunanin da ya shige mu na yahudawa ne wani guri ne za ka yi addu'a ta samu shiga annabi ya faɗi guri da lokuta ba za su yi ba an gaya maka gindin harami masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan safa akan marwa a wajen jifan shaidan na ɗaya da na biyu duk wurin addu'a ne annabi ya yi a filin arafa khairu du'a du'a mai arafa the best supplication wanda mutum zai yi rana arafa a arafa da irin abin da ya shafi lokuta ranar juma'a sa'atul juma'a cikin dare ƙarshen dare tsakanin ainihin kiran sallah da ikama lokacin da kake azumi lokacin da kake matafi lokacin da za ka sha ruwa duk waɗannan lokuta malamai da suka bayani akan addu'o'i sun fara sanda ake saukar ruwa sanda ainihin za a yi yaƙi tsakanin kafirai da musulmai inda sukuk duk annabi ya faɗi guraren karɓar addu'a amma duk baka yi amfani da waɗannan damammaki ba sai mutum ya rika tunanin sai ya je gindin kabarin malam wani ko wali wani ko annabi wani ko sahabi wani wannan tunanin kaɗai shine ya janyo haka shine wa azali dalika innama huwa tiqadu fadl du'a inda wa illa an bada haka ba falau lam yuqim hadha al-i'tiqad fil qulub da wannan tunanin ma bai samu gindin shiga ya zauna a zukatan musulmi ba la namhi dalika kullah la la namhi dalika kullah da duk wannan abin gabaki daya da ma ba za mu tsaya ma ana ta magana shafe shi ba فإذا كان قصدها يجر هذه المقاصد كان حراما كالصلاة عندها وأولى وكان ذلك فتنة للخلق وفتحا لباب الشرك وإغلاقا لباب الإيمان فإذا كان قصدها إن إن فرق كبري يجر هذه المفاسد ينا جنيو إرم ودنم بلا أيد برنا كان حراما ya zama haramun in ya zanto ne fasi da waɗannan abubuwa ka salatu inda ha kamar yin sallah a gurin wa aula shine ma fi cancanta a hana wa kana zalika fitnatan lil khalqi sai hakan ya zama fitina ga mutane wa fataha li shirki ya zama to bude kofa ne ga kofar shirka dan inda ana zuwa gurin ana sallah ana zuwa wata ran sai an na kabarin tun kana cewa Allah muke roƙa to wa yace ka je gurin ka roƙa Allah me yasa ba za ka roƙi Allah a gidanka ba a sujjadar ka ba a masallacin ka ba sai ka je kabari me ya alakar kabari da amsa addu'a a tunanin saboda wani wani yana kwance a gurin ne to zai ce Allah karba mishi ne ya ma san kana yi shine tunanin inda makabartar kafirai ne ba za ma ka yi tunanin ka je kai addu'a a gurin ba amma tunanin wani wani yana kwance a gurin bai ghilakan libabul iman kuma yana toshe toshe kofar imani ne baki daya qultu albani yace wa mimma yadkhulu fi dhalika dukhulan ma huwa mushahadan al-yawma في المدينة المنورة من كسد الناس دبر كل صلاة مكتوبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه والدعاء عنده وبه ويرفعون أصواتهم لديه <coughs> حتى لا يبد المسجد بهم <coughs> ولا سيما في موسم الحج حتى لكأن ذلك من سنن الصلاة بل إنهم ليحافظون عليه أكثر من محافظتهم على السنن وكل ذلك يقع على مرأ ومسمع من ولاة الأمر ولا أحد منه منكم فإنا لله فإنا إليه راجعون ووا أسفا على غربة الدين وأهله وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يكون أبعد المساجد بعد المسجد الحرام مما يخالف شريعته عليه الصلاة والسلام كاجي ما لم ومما يدخل في ذلك دخولا أولي أولويا ko awwaliyan na daga abinda zai shiga cikin wannan shiga ta karan farko shiga ta faran karko abinda muke gani a yau ma huwa mushahadun miliyan ya ce abinda muke gani a yau inji albani a garin madinar manzon allah sallallahu alaihi wasallam fil madinatul munawwara na yadda za ka ganin kasadin nasu mutane al'ummar musulmi suna nufar dubura kulli salatin maktuba duk bayan sallah din nan guda biyar da an sallame ca sai ka ga mutane sun tashi sun nufi kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lissalami alaihi wa du'a indahu wa bihi dan su je su yi sallama gare shi da yin addu'a a gurin da kuma yin addu'a da shi suna ɗaga sautin sa gurin har ka ga masallaci ya ɗinke ana gama sallah ba a nufi gurin ana cincirin da musamman ma yace lokacin aikin hajji wala siyama fi mawsimul hajj kai ka ce hakan yana daga cikin sunnonin sallah bal wasu ma suna kiyaye hakan sama da yadda suke kiyaye sunnonin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su kiyaye aksara min muhafadatihim ala sunan duk kuma wannan mala yace yana faruwa wa kullu dhalika yaqa ala mar'an wa masma akan kunne da idan wulat min wulat al-amr shugabanni suna ganin wala ahadahum yankiru wala ahada minhum yunkir ba wanda zai zo inkari ya hana sai yace fa inna lillahi wa inna ilaihi wa asafa wa wa asafa bakin ciki ya tabbata ala gurbati ala gurbati dini wa ahli addini ya zama gurba ya zama bako amma haka annabi ya faɗa addini ya zama bako yanzu mai addini shi ake ganin sa bako shine ake ganin sa cewa ya zo da sabon abu azala sallallahu alaihi wasallam yake cewa duba lil guraba duba lil guraba a wa manil guraba ya ya ce ma da dalla da baki ce su wani ne baki ya manzo Allah ya yace alladina yuslihuna alladina yuslihuna ma afsada an-nas kada ku ji waɗannan hadisai da kyau hadisai ne guda uku annabi yace alladina yuslihuna ma afsada an-nas masu ƙoƙarin su gyara abinda mutane suka bata kaji fan Abin da mutane suka fata ka ce ba ka gyara ka ka janyo wa kanka aiki ka ji sigar hadisin farko hadisi na biyu annabi ya ce alladina yuslihuna inda fasadi ummati su ne masu son su kawo gyara yayin da al'umma ta taɓaci ka ji hadisi na biyu hadisi na uku ya ce alladina yuslihuna idza fasadan nasu su ne masu son su kawo gyara idan mutane kuma sun ɓaci can ya ce ma afsadan nas da mutane suka bata nan ya ce idza fasadan nas idan mutane sun baci can ya ce alladina na inda fasadu ummati masu son su gyara da yayin da al'umma ta ta baci ashe annabi ya san al'ummarsa za ta baci a wani guri kuma sai annabi ya ce kaumin kalilun fi kaumin su'in kafir mutane ne yan kaɗan su bakin fa kenan kaumin kalilun fi kaumin su'in kafir a cikin mugayen mutane lalatattun jama'a masu yawa sai ce man ya sihim akthar min man ya yuti'u mutumin da yake saba musu yake jin firje tare da su su suka fi yawa fiye da wanda ke so ya ɗa'a gare su fiye da wanda yake so ya bi su akthar min man ya yuti'u a wani guri annabi ya ce la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wahum ala zalika wanda yake saba musu da mai zagin su da mai cin mutuncin su da mai kazadin su duk ba zai cutar da su hatta ya ati ya amrullah hal al'amarin Allah ya zo wahum ala zalika suna kan haka ashe kaga dama malamai sun yi rubuce-rubuce akan gurbatul din cewa dini zai zama bako kamar yadda hadisin musulun ya rawaito al-imamu musulun ya rawaito hadisi annabi ya ce badal islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada a wata ruwa bil alif bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada ولا يعرض بين المسجدين كما تعرض الحية إلى جهرها. في مسلمتي بدأ غريبا ya fara yana bako ba a san shi ba ana mamaki mazala shi kadai ne musulmi sai khadija sai abubakar sai kaza <coughs> sai ali ana cewa wani ne yazo yana cewa wai abokawa Allah kadai ana mamaki in yana sallah ana zuwa ana lullube shi da kallo ana dukansu ana wulakanta su gariban ba san shi ba ana mamaki inna hadha la shay'un ujab aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab wai duk allolin nan guda ɗari uku da sittin da muke da su a cikin ka'aba da waɗansu na gefe manya-manya irin su wai duk yana so a da Allah ya zama kwaya ɗaya ka wannan abun mamaki da yawa yake inna hadha la shay'un ajab wannan abun mamaki ne innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun in ce da su la ilaha illa Allah babu wani ilahu duk duniya sai na sama Allah sai su girman kai wa yaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun kawai mu bar gumakan mu saboda wani mawaki mahaukaci wai manzon Allah kenan li sha'irin majnun dan wani mahaukaci dan wani mawaki sai mu zo mu bar allolin mu ana mamaki to yadda addini ya fara ba ko sai annabi ya ce wa sayaudu gariban kana fata kuma zai koma ba ko din nan kamar da ya fara sai ya ce fatu gora ba ba da da baƙi to in ka ce ka nama baƙo yanzu to sai ka yi haƙuri a cikin al'umma sai ka yi haƙuri a garinku a unguwarku a ko'ina sai ka nama baƙo kai ne za ka wuce fa yanzu ana zun ɗanka kai ne za ka wuce ana nuna ka saboda kai baƙo ne me baƙon ka zo da mutanen shay'un ajib shay'un garu abinda ba sani ba wallahi tallahi mu a nan najeriya ma da sauki sai ka shiga wasu garuruwa na musulmi za ka ga abin ban mamaki inda duniya ta nisa yahudanci ya nisa inda za ka ga musulma maryam ko khadija ko aisha ko hafsa ko kaza mai sunan musulmi yar musulmi na farko ma ba ta san dan kwali ba balantana hijabi ba ta san dogon wando ba balantana ma a sashi siket kawai ta sani rabin cinya da riga cikinta rabinta a waje cibiyar a waje sau da hakan aka ganka ma ka fiye sallah mamaki ake sallah biyar wane ya fiye sallah mamaki ake irin siya nan da kake gani duk sun tsinci kansu haka eh? to haka irin turkish din nan da sauransu sai juma'a suke sallah ba san ta ba wallahi malam kana shiga wasu gurin ka gansu wasu larabawa ne ma za ka gansu amma wallahi yanzu wasu kwarorin kana ganin su larabawa ne yan lubnan in suka yi maka wata shigar wallahi ko matar George Bush wallahi ba za ta yi maka wannan shigar da musulmansu da kiristocinsu haka ba musu irin wandon nan zaka ga sun sa sikin cikin din ya tsame su da riga iya cibiya kai dama ba magana waya an yi shamfo su ne kawai musulma ce fa musulma ce zaka riga ganin su kwarori suna tafiya a mota tana tuka mota ko direba na tuka ta direban kila haushi ne ma yana tuka ta amma wai musulmai ne in sun fito zaka gansu ainihin wato tsirara yadda annabi din ne ya faɗa kasiyat ariyat ma'ilat muminat amma an ka taba ta wani musulmat sai ta yi sati kuma ba ta yi sallah ba ba ta ma ta ba to haka suke har sai din nan da inda aka yi tsunami din nan kusan duk abin da suke kenan tsunami din nan da ka gani haba abin da Allah ya sako musu ba gindin ruwa za a je malam ariyat tsirara da maza da mata duk wannan ba komai ba ne wani ma iyalansu zai ba mai gidan ne da komai za a je an zama turawa sanin musulmi za ka ga gidansa nan akwai musulma a gidan budurwa ubanta yana kofar gida kirista zai zo ya ce mata aika shiga mana tana ciki tana jiranka ba wai ya sallama da ita ba gidan zai shiga ya zai same ta a ɗaki kuma ya zina da ita uban yana waje ita yi kawanta ne ya zo kuma shi kirista ne kuma gurin mace ya ba musulman wallahi wannan ba ba a jin wai yayi abin kunya in ma ba ta da aboki zai ce kewa ba wanda ke zuwa gurin ki ne ke ba wanda ke zuwa gurin ki ana mata gori ba ka ba sai ta fita nema ba har gidan za a rika zuwa kuma kirista ne ma ba wai musulmi dan uwanta ba ka san da bakin kirin a ba da bakin a ce musulmi ne ma yake ɗan zuwa gurin nata ma da sauki to kirista ne zai waɗannan abubuwa wallahi gurba gurba din in ka tsinci kanka nan guri wurin ka ce za ka rike addini to abin mamaki ne kai Allah ya samu dace lokaci ya to za mu tsaya nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ramadana ba sai a lokacin azumin siti shawwal sai ya fara azumin siti shawwal to bai samu ikon yin duka ba yanzu malam mutum zai iya mai gurbin wannan azumin guda ɗaya da ɗaya daga cikin azumin siti shawwal ɗin da bai gama ba ba zai maye gurbinsa ba babban malamin shehu temin ya ce azumin siti shawwal daban azumin ramuwa kuma da babu laifi mutum zai iya barin ramuwa zuwa wani lokaci ya siti shawar in kuma ya ga zai iya yi mazai rama na ramadan din ya zai siti ne a aula shi ya fi dacewa amma in ya ga ba zai rama yanzu ba kuma yana so siti shawar ya halatta amma ba zai mai da gurbin sa wannan kuma a takaice na fahimci tambayar tasa dai wato yana tare da wata wadda yake so ko zai aura ne ko makamacin haka kuma iyayenta ba su yarda ba suka ba ta wani ita kuma ta yi masa alkawarin cewa in dai zai aure ta za ta fito daga gidan mijin ko bayan wani lokaci ya zo ya aure ta ta amma dai wai ya yi mata nasiha akan kada ta hakan wai amma idan ta fito din zai iya aurarta tambaya da yake yi kenan eh? ya ce wa yayi nasiha ta bai iyayenta to ana yi halin da yi koma dai menene farko dai abin da muke so shine mutum ya zama mai taimako a wajen bin Allah mai taimako a wajen kiyaye dokokin Allah kada ka zanto mataimaki akan barna mataimaki akan yada barna in ka fahimci cewa yarinyar nan ta yi aure iyayenta ga wanda suka bata yi kokari ka taimaka mata a kan zaman auren ina fata mun gane kar ka bi hanya da za ka yaudare ta ko ka sa ta fito daga gidan mijinta ko makamancin wannan domin a sani ba annabi ya ce yadda ka yaka la'ina ina ko na ba a ranka na yaudara na hanyar da za ka sa wata ta fito to kamata duni tuda yadda kai wallahi za a yi maka sai da ka karka sake ka bi rudin shedan ko makamancin wannan yadda Allah bai baka wannan ba ka nemi wata Allah bai canza maka da mafi alkhairi Allahu a'lam da Allah menene wane ne Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi wace irin gudunmuwa ya bawa ya bayarwa wa addinin musulunci wace irin ta'asa ya aikata kuma wai da gaske ne ya kashe sahabbai su wane ne in har ya kashe din to a takaice dai hajjaju wato ministan gwamnoni ne minista ne da gwamnoni abinda ake da ministan gwamnoni a zamaninsa duk gwamnonin jihohin musulmi da suke karkashin jagorancin sarkin musulmi na lokutan to shi yake kula da su ba gwamna ba ne amma ya fi gwamna yana da damar da zai shiga kowace kasa je in za ta kawo matsala zai gyara ta na fata an gane sai da haka yana da zafi kuma kashe mutum a gurinsa wanda zai jawo musu matsala a gwamnatinsa ba wani abu ba ne sau da haka musifa ce allah ya saukar wa musulmi shi hajjaji bin yusuf akwai sahabbai a zamanin shi ya kashe wasu na daga wanda ya ba mutuwa ko abdullahi dan umar abdullahi bin umar shi yasa aka saka masa kusoshi da guba wanda ya zo ya taka a lokacin aikin hajji a kofar shi masa abdullahi dan umar ya zo ya taka saboda ya yi wa'azi a kan waɗansu abubuwa da yake ganin bai musu ba na fata an gane bai kashe shi kai tsaye ba amma shi ne sababin mutuwarsa sannan a zamanin su ɗin aka kashe su abdullahi ibn zubair jikan na abubakar shi yasa aka kashe shi dan gidan nana asma'u yasa aka kashe manyan bayan Allah irin su sa'id ibn zubair to sai da ya kashe bayan Allah bila adadin cewa ya ba da wata gudunmuwa ga addini ban san ya ba da wata gudunmuwa ga addini amma ana jita-jitan cewa ne wai ya taimaka wajen yi wa qur'ani dubu to ai wannan ba nawa bane dan cewa ya yi dige-dige a qur'ani in har hakan ya tabbata ta'addancin da ya kuma karfi ne yadda tarihi ya tabbatar na fata mun gane sau da haka wancan abun har ya tabbata da gaske ne ba zai hana ubangijin ya ga dama ya masa hukunci akan kashe-kashen da sau da haka Allah yana taimakon addini annabi ya ce ta hannun fasiki ma ta hannun wanda ba su da rabu a jikin tun Allah ya ga dama su ala halin dai ba cewa aka ce kafiri ba ne amma dai ya yi abin da wannan Allah shi ya san yadda zai yi da shi kuma ce wato ni ne wankan tsarki ya kama ni sai na je na yi kamar yadda addini ya koyar da shi amma kawai na yi ne ba don na san ina da janaba ba kuma na yi salloli na ban gane ba ya ce na yi ne ba don na san ina da janaba ba kuma na yi salloli na na wannan yini gaba daya sai daga baya na tuna ina da janaba to ya matsayin sallolin da ne to ya ci ya shi wanka ya kama shi kuma na je na yi kamar yadda addini ya koyar da shi ya kuma ya ce amma kawai na yi ne ba don na san ina da zanaba ba kaga ya yi kuma ya warware kuma magana <laughs> to mukaddara ma dai abin da yake nufi cewa yana da janaba ya je ya yi wanka da gwargwadon kamar da shari'a ta shi ba da niyyar wankan janaba ba ya manta yana da janaba amma ya yi wanka amma ba da niyyar haka ba to wankansa bai bai na mala malibin ya ce sai ya zo ya sake kuma ya rama sallolin wannan yini din a take take wannan kuma na ji shi ne na karshe cewa ya yi. da lokaci ba ya ce yana so a min wannan bayani guda wato fasar waɗannan hadisan guda biyu ma'anar wannan jimlar ina fatan allah ya ƙara ilimi da ikhlasi ya ce an rahoto hadisi daga aisha annahu utulla ba'irin li hafsa bint huwai wa inda zainab fadlu bahri فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب آتيها بعيرا فقال توتي تلك اليهودية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهزرها ذا الحجة والمحرم وباب السفر معنى من عدوس كيتو واشيني حبسة آه، إر سيدنا أتو آه، حبسة بنت بوي ابن أخطب وأن أنت أسلي بيهودي نشي غبان كبير بني النذير أبن هوانت ياسع ممطلع ياسع من إلا